Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyyar dukkansu a jamhuriyar Nijar. Masu shawar jin ta na'urar kwamfuta suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu tsaro masu salamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabu Imam Aliyu ne tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawa domin gabatar da wannan shiri. Inda jagororin na adawa suka bayyana goyon bayansu ga takarar Hama Amadu na modern Lumana wanda ke shirin fafatawa da takwaransa na PNDS tarayya Muhammadu Isuhu. Kusoshin na UDR tabbat jihar Tawa a karkashin jagorancin Mahmud Sagdun sun ce ba su lamunta da matsayin na Amadu Bubakar Sise ba. Sule Mummune ma wakilin sashen Hausa a Yamai kenan muna da rahoto ba labaran duniya. Rundunar sojin Najeriya kuma ta tabbatar da cewa Amurka za ta tura wata tawagar mashawarta zuwa yankin arewa maso gabashin Najeriya dangane da yaƙi da 'yan bindiga. Muna tafi da shirin labarin wasanni yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. a yau litinin ɗaruruwan bakin haure da 'yan gudun hijira sun yi yunkurin kutsa kai ta shingen da aka saka a girka domin kaiwa ga macedonia a wani mataki na nuna fushinsu bisa matakan da aka ɗauka na hana mutane ratsawa ta yankin balkans 'yan sandan macedonia sun yi amfani da barkonon tsohuwa a daidai lokacin da wani gungun 'yan iraki da siriyawa su ɗari uku suka yi amfani da karfin tuwo wajen kutsa kai cikin wani shinge da 'yan sandan girka suka dasa domin kaiwa ga wata hanyar dogo da ta ratsa tsakanin ƙasashen biyu watanni sun ce an ji mutanen suna kuwar cewa a buɗe musu kan iyakar su wuce suna kuma wato sannan kuma sun yi amfani da wani turken allo wajen kwantar da shingir wayar da aka saka akalla mutane talatin mafi yawan su yara suka nemi taimakon gaggawa a lokacin wannan aron gama a cewar wata tawagar likitoci da ta kai ɗauki a yankin wani shirin samar da motar da ke ɗaukan marasa lafiya kyauta da aka kaddamar a ƙasar habasha ya rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da ake samu a ƙasar masu bincike a jami'ar umiya da ke sweden sun rubuta a wata mujallar kiwon lafiya cewa wannan tsari zai taimaka aina kasashe da ke kudu da hamada inda ake kaddamar da wannan shiri shi dai wannan shiri gwamnatin habasha ce take lura da shi an kuma aiwatar da shi ne bayan da aka kashe dalar amurka miliyan hamsin inda aka ajiye motar ɗaukar marasa lafiya a kowace gunduma ana samun wannan mota a kowane lokaci da kuma kowace rana a cikin mako wadda hakan ya taimaka wajen rage mace-macen mata masu juna biyu babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a siriya mista ban ya kara da cewa yanzu haka wata runduna ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankalin da aka samu a wasu wurare minista harkokin wajen faransa jean marc erlot ya yi kira wato ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan yankunan 'yan tawaye da aka ce an kai ma hare-hare a ranar asabar din da ta gabata shirin tsagaita wutar ya fara aiki inda aka samu korafe-korafen cewa duk bangarorin suka da suka amince da wannan wato shiri sun keta doka shirin na tsagaita wuta su dai bangaren 'yan adawa sun yi korafin cewa dakarun bashar al-assad sun kai hare-hare a wasu yankunan da suke hannunsu to labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc yan takarar neman shugabancin amurka jam'iyyar democrat da na republican na wani yunkuri na karshe a yau litinin domin neman goyon baya masu kada kuri'a jihohi goma sha ɗaya saboda jam'iyyunsu tsaida sa matsayin 'yan takararsu yan republicans bai mai da hankali ne a kudancin kasar wadda yanki ne da ke da kashi biyu cikin uku na wakilan da za su kada kuri'a a babban zaɓe da ake wa inkiya ko lakabin super tuesday hamshakin mai kudin nan donald trump wadda ke gaba a karbuwa a jam'iyyar republican zai gangami a virginia da georgia yayin da sanata marco rubio wadda ya fito daga florida yake kamfen dinsa a kansa shi kuwa sanata ted cruz ya mai da hankali ne a jiharsa ta texas wato inda yake neman goyon bayan akalla wakilai 155 cikin 600 da suka fito daga wannan jiha shugaban iran ras hassan rouhani da mukarrabansa sun lashe kujeru 15 cikin 16 a tehran a zaben mambobin majalisar kwararru mai dauke da wakilai 88 a yau litinin aka bayyana sakamakon zaben wanda ya shammaci masu ra'ayin mazan jiya ciki hadda shugaban majalisar ayatollah muhammad yazdi wanda bai kai ga nasara ba wakilan wannan majalisa za su yi wa'adin shekaru takwas a majalisar wacce ita ke da alakin zaben wanda zai gaji shugaban addinin wato ayatollah ali kameni baya ga wannan zaɓe masu kaɗa ƙuri'a sun yi zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar mai wakilai biyu da casa'in ana sa ran daga yau litinin zuwa gobe talata za a fitar da sakamakon wannan zaɓe sakamakon farko da aka fitar amma ba a hukumance ba ya nuna cewa masu neman sauyi da masu matsakaicin ra'ayi sun lashe kujeru talatin a tehran a karon farko fitaccen jamin dan wato jarumin ɗan wasan kwaikwayon nan leonardo dicaprio ya samu lambar yabo ta oscar a bikin karrama masu sana'ar fim a daren jiya lahadi da aka yi a birnin los angeles DiCaprio ya samu lambar yabo ne a wani fim ɗinsa mai suna da Revenant wadda ya fito a wani jarumi da ya tafiya mai nisa a cikin dusar kankara domin ya je ya ɗauki fansa. yayin da yake jawabin godiya na karrama shi da aka yi DiCaprio ya yi gargadin cewa batun sauyin yanayi da gaske ne domin a lokacin da suka je daukan shirin sai da suka yi tafiya mai nisan gaske kafin su samu irin dusar kankarar da ta yi daidai da abin da suke bukata. Labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To madalla za mu kawo muku rahoto kan dambarwar siyasa a jamhuriyar Nijar amma da farko za mu je Abuja Najeriya inda rundunar sojin kasar ta tabbatar da rahotannin cewa Amurka za ta tura mashawarta zuwa yankin arewa maso gabashin kasar a fafata da sojojin Najeriya ke yi da 'yan bindiga. Ga Hassan Maina kaina da ci gaban wannan rahoto. na tuntuɓi mai magana da yawon herkutar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko menene fa'idar hakan? Malam Hassan shi yaƙi da ta'addanci ba yaƙi bane na ƙasa ɗaya har manyan ƙasashe ma suna ainihin buƙatar ainihin taimakon wasu domin tabbatar cewa an ci karfin wannan ta'addanci. Saboda haka duk yaƙi ta'addanci ya koma abu ne wanda ya kasance na ƙasashe ne baki ɗaya ba na ƙasa ɗaya bane ba. Saboda haka idan Amerika zo kuma kowace ma ƙasa ta zo muna maraba da su kuma sannan mun san cewa mun yi ainihin cin karfin wannan wannan yaƙi in Allah ya yarda kuma sannan suka ba da gudun to alhamdulillah mun san cewa za mu ah, gama da su cikin dan ah, lokaci Allah ya duba da yadda yankin arewa maso gabas ya yi suna da kame ko garkuwa da jami'ai shin hedkwatar tsaron najeriya ba ta tunanin lafiyar sojan na amurka duba da yadda ba wai za su zo cikin shirin yaƙi ne ba sai ka san mu ne ai kuma su ma za su ɗin dole a kawo kwararre wanda za su a hannu karfi da karfe domin a tabbatar cewa ba wani abin da na kuma mun ima da cewa su ɗin za su zo mutane ne wanda so kware kan wannan aiki in suka zo za su haɗu da wanda su ma so kware ɗin ne a gefe ɗaya kuma rundunar sojan ƙasa ta najeriya ta kaddamar da Brigade Sukutum da guda na mayaka kan babura a yankin na Arewa maso gabas. Shin menene hikimar hakan? Ga ƙarin bayanin da kakakin sojin kanar Sani Usman Kuka Sheka Yemen. An ce in kiɗi ya canza rawa ma sai ta canza. yan ta'adda na Boko Haram an ci karhin su an kare lagasu to galibin su yanzu sun koma ma suna fashi da makami kuma suna shiga lunguna lunguna to dan haka muka ga cewar gara a bi su da wasu mashina na musamman duk inda muka ji labarin cewar ga su sai a bi a maganin su makasudin wannan kenan akwai hanyoyi da da ba bin su bude sun kuma dole ne ya kasance an tabbatar da tsaro akan waɗannan hanyoyin to kaga kamar su waɗannan mashina su za su rika tabbatar da wannan tsaro ta fuskar yin santir-santir da patirin-patirin. Kanar Sani Usman Kuka Sheka. kakakin sojojin ƙasa na Najeriya. Shi dai babban hafsan sojan Najeriya, General Tukur Buratai, ya sha ɗamarar raba yankin na Arewa maso gabas da ta'addancin 'yan Boko Haram, kama daga lokacin da aka naɗa shi zuwa yanzu, ya ma tare ne kwacakom a jihohin Borno, Yobe da kuma Adamawa. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kwanaki biyu bayan daga mayar jam'iyyun hamayya jamhuriyar Nijar suka ayyana ba da goyon bayan su ga dan takarar jam'iyyar Modern Fa Lumana Hamma Ahmadu wadda ya zo na biyu a zaben ƙasar a zagaye na farko wadda hali yanzu ake ci gaba da tsare shi sai ga barka ta kunno kai tsakanin magoya bayan jam'iyyar UDR tabbata Ahmadu Bukar Sise. wannan rarrabuwar kawuna ta tsakanin shugabannin jam'iyyar udr e tabbata ta biyo bayan wata sanarwar da kawancen jam'iyyun adawa ko fa ya bayar a ƙarshen mako inda jagororin na adawa suka bayyana goyon bayansu ga takarar hama amadu na model lumana wanda ke shirin fafatawa da takwaransa na pnds tarayya muhammadu isuhu a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa da zai a ranar 20 ga watan maris kusoshin na udr e tabbat jihar tawa a ƙarƙashin jagorancin mahmud sagdun sun ce ba su lamunta da matsayin na Amadu Bubakar Sisa ba. Duka jihar mu tatawa mu ba mu goya sama da in ba ta da da mu ta mu da jihar mu da da da yi da ka kolin tabbat ta bayyana cewa to mu da wa'annan mutanen sun taɓa yarda da su ba mu ba 'yan jami'a mu ne ba hakan ga wanda suka zazzabni cikin fartin mu da muka yarda da su bale ko dan sun yi tahi mu shi ciwo tuna dama su 'yan rahoto ne to kuma bisa zancen mu goya mahama amadu mu dole ne za mu goya mahama amadu da program mu ya haiku da nashi kenan ba biyar dashi ne muke nan gayi ba biyar ka'idodin mu ne muke nan gayi mutai kenan wanda bai ji yayi mishi ba a cikin farti ai ba dole bane yanda suka ta yi muna samun mutane da da kai cikin wancan bangare da suke danga zuwa wurin mu suna ci su ma sun kama Muhammad ai wannan dole haka zai zai shi ko da yake har yanzu kotun tsarin mulkin kasa bata kaddamar da sakamakon zaben da hukumar Seni ta bayyana a ranar Juma'ar da ta shige ba tuni bangarorin da ake sa ran za su gwabza a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa suka shiga kamun kafar jam'iyyun siyasa manya da ƙanana ido rufe abinda ke nufin ba mamaki a fuskanci baraka a tsakanin 'ya'yan wasu jam'iyyun kafin zuwan ranar zaɓe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger gaida Sulaiman Muni Barma. Kamin ku ji shirinmu na gaba ga wannan saƙo. Yau da gobe. Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. Yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewan ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karfe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. Tawadalla kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC muna neman karfe hudu saura kusan minti goma sha shida na la'asar dinmu wato goma saura sha shida a Najeriya, Nijar da Kamaru ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni inda a yau muna dauke da manyan labarai biyu da suka dauki hankalin duniyar kwallon kafa wato babban zaben shugabancin hukumar kwallon duniya ta FIFA wanda sakataren hukumar kwallon turai Gianni Infantino ya lashe. What uh, first that uh, that I'm there, but uh, seriously, uh, of course, the, the reforms, the reforms need to be implemented now. They need to implement it. Uh, a Najeriya kuma kocin kungiyar Sunday Olise ya yi murabus watanni takwas kacal da soma aikin yayin da hukumar kwallon kasar ta mai gurbin sa da Samson Siyasiya. Goma Samson Siyasiya da Sunday Olise. Gaskiya kara Sunday Olise da Siyasiya. A kasar jamhuriyar Nijar kuma. Yanzu haka ana ci gaba da damsa wasannin kwallon kafa na League One ko kuma League An a jamhuriyar Nijar. Sai ku biyo mu a cikin shirin shirin tare da ni Murtala Faruk Sanyin na. To bari mu fara da Najeriya inda Najeriya da ta sake nada Samson Siya-Siya a matsayin mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar kasar ta Super Eagles. Hakan ko ya biyo ne bayan murabus ɗin da kocin kungiyar Sunday Olise ya yi a ranar Juma'ar da ta gabata bayan da ya zargi hukumar kwallon kafar kasar ta nff da saba yarjejeniyar kwanta ragi hukumar da ta yi saurin maye gurbinsa ne da samson siyasiya wanda aka sake baiwa wata dama a karo na biyu domin tabbatar da cewa kungiyar kwallon kafar kasar na da shugabanci kafin wasan neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka da za ta fafata da kasar masar siyasiya wanda yanzu haka shine kocin 'yan wasan kasar 'yan kasar shekaru 23 ya taɓa zama kocin ƙungiyar ta super eagles ne daga watan disamban shekara ta 2010 zuwa oktoban shekara ta 2011 kafin karewar wa'adin kwanta raginsa sakamakon kasawar kasar na samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2012 a yanzu dai siyasiya zai yi aiki ne tare da salisu yusuf da emmanuel amunike da kuma aloy ago amunike dai shine ya jagoranci 'yan wasan kungiyar 'yan kasa da shekaru 17 inda suka lashe kofin duniya karo na biyar a kasar chile a bara yayin da salisu yusuf da loy ago kuma suna daga cikin ayarin sunday olise aikin farko da aka dora wa siyasiya dai shine kimtsa 'yan wasan domin fafatawa da kasar masar da yanzu haka ke jagorancin rukunin nasu na ji na neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar afirka a ranar 25 ga watan maris mai zuwa to koyaya 'yan najeriya suka ji da wannan lamarin bari mu soma da birnin ibadan inda hassan umaru tambuwal ya jiyo mana ra'ayoyinsu sunana abubakar faya me zaka ce a game da murabus din da sunday olise yi gaskiya ni ban ji daɗi ba saboda me saboda ya yi kokari duk mutum ana mai uzuri a gami ka tahiya ga abin da ake ba a ganin cewa ba a tilasta shi ba shi ya ga dama ce ya bar aiki eh saboda sukan da ake mishi na yasa ce ya bari tun kahin a kore shi sunana abakar umar ya kaga murabus din ko kuma barin aikin sunday olise eh to sunday olise dole na he murabus saboda akwai kabilanci cikin aikinsa don me kace yana da kabilanci to ka duba hatun harko dokon da an kai mishi na farko babu wanda ya fara kira Allah kaninsa ba ka ganin cewa kila kanin nasa kwararre ne kai kawai babu wani a ciki kawai illa abin gane kawai sunana malam Musa Ramna to barin aikin da coach Sunday Oluse yi gaskiya akwai badakala ciki saboda kasar ga tamu Najeriya kullum babu kwanciyar hankali ga su shugabannin da ke shugabanta harkar wasanni kullum daga an kore wannan bai kwana biyu sai a jawo wannan a sa shi ma bai kwana biyu to shi na da kyawu wa'annan manyan mutanen da ke ga harkar harkar kwallo su tsaya su natsu su dibi wanda ya dacewa da harkar nan don kowa dai ana mai uzuri shi ma samson siya siya ai haka an ka fara da shi har an ka kore shi to yanzu kuma sun dawo sun ce son da olusen yanzu kwana biyu kuma da an zo an buga kwallo an ci najeriya kila a hannun suka je kuma shi ma an fara maganganu a goma samson siya da son da olusen saboda me saboda ya taka rawan gani ga wasannin da mun ka buga da dama da wasu kasashe a duniya sunana dahiru salame wadda ba lokacin gwamna gaskiya karason da olusen da siyasiya saboda sanne uluse ya yi kokari amma siyasiya shi aka fara kora saboda bai taba komi ba bai yi kokari ba bai koyar da yan wasan najeriya sosai ba har suka shi kwallo ko suka shi wata nasara gaskiya muhi son sanne uluse wasu ma'abuta wasar kwallon kafa daga jihar oyo kenan idan ba a manta ba a watan juli na shekarar bara ne aka nada coach sunday uluse dan shekaru 41 mai koyar da yan wasar club din super eagles na najeriya hassan Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Haka shi ma wakilinmu na yankin Naja Delta Lamido Abubakar ya zagaya inda ya hira da wasu 'yan Najeriya dangane da murabus ɗin Sunday Olise da kuma naɗa siyasiya domin maye gurbinsa. 'yan kasar ta najeriya da dama sun bayyana ra'ayoyinsu game da wannan nadin da aka yi ma mr samson siyasiya kamar haka sunana amadu abiola kwalliya za ta biya kudin sabulu domin siyasiya ya rika mun gani tun daga under 20 har zuwa olympic team wanda yake ya rika super eagles amma da yake akwai wasu abubuwa na siyasance da ake nunawa yasa aka kore shi aka kawo sunday olise sunday olise nan ya rika ban muga abin da ya ba a takaice baya iyawa suna na gazali na hantsi wato abin da ra'ayi na ko da yaushe kungiyar kwallon kafa ta najeriya tana kwararra da dama saboda tun farko bai kamata su ba sunday olise rikon national team na najeriya don ba zai iya ba ta yi mishi yawa me yasa saboda shi ba kwararren coach na ba sannan ita kungiyar super eagles ta najeriya ta wasan da sai yawa a garikawa gani ba zai iya kai najeriya inda aka son kai ba shi yasa da hannun shi aka bai shawara yadda za a aji tun ba a kai inda aka ba na alayyar mara sarkin kanwa to dama tun farko ai samson siyasa shi ya kamata a ba wurin domin ga harsashe zai kai najeriya gaba saboda zama ne kwararre kuma muna sa ran insha allahu yanzu game da harkar kwallon kafa a najeriya wasanni za su ci gaba suna na shehu abdulsalam to su sai ya kamata nfa su zanka diba irin coaches din da zai kamata su coaches din najeriya irin su siya siya olise bai kamata ba ko da za a yi appointed din wanda daga cikin su at least a samu foreign coach wanda zai taimaka musu ka gane Eh, akwai coaches ɗin da aka abandone kamar irin su Amadu Shaibu a ɗebe ra'ayi ba ne ba a basa ra'ayi ciki siyasa ba zai iya coach Najeriya ba eh, national team din Najeriya ba odin shi dai haka Ulisi dole sai bi da assistant na at least foreign coach ko da dai yadda yake Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya To a makwabciyar Najeriya kuma wato kasar jamhuriyar Nijar wakilin Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya aiko mana halin da ake ciki a kasar na sha'anin wasanni a daidai lokacin da kasar ke fuskantar babban zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki yanzu haka ana ci gaba da a wasannin kwallon kafa na league one ko kuma league an a janguriyar niger duk da yake dai a wannan mako ana hutu wannan ko dalilin yadda kasar ta rungumi harkoki na siyasa a halin yanzu sai dai wasan da ya fi ɗaukar hankalin jama'a a wancan sati shine wasan da aka yi a birnin zandar wanda ya haɗa espoir football club ta birnin zandar da kuma akokana football club ta arlit wasan da aka tashi ci uku da ɗaya nasarar da akoka na ta yi a birnin na zandar gaban kungiyar kwallon kafa ta garin cewa da espoir football club kuma mai horar da 'yan wasan kwallon kafa na kungiyar ta espoir umar mamman ya yi bayanin dalilan da su kama su wannan akasi. Eh dai a ce rishin kilisa me rishin kilisa wani yi kwana daya kwana biyu bai zo ba to shi ko an hana ya kamata a ce an tarnama kullum tare ake yi ai ga a cikin balan da ake yi wasu suna yin kama karin su wasu basu kama kare kenan ka gani an tarna masu ba ɗaya ba ce ba wani yayi kwana biyu bai zo ba wani yayi kwana uku bai zo ba kenan a rishin yan balo ne da yake kawo wannan abin yanzu haka dai ita espoir football club ta birnin zandar nasara ɗaya ta samu tun lokacin da aka soma wasannin ƙwallon kafa na rukuni na ɗaya na ƙwallon kafa na jamhuriyar Nijar na wannan shekara yayin da aka shata su hudu wanda ke sawar yanzu haka waɗansu abuta wasan ƙwallon ƙafa na birnin zandar ɗin na ganin cewa yaran ba so in kiza-kiza a wasannin da aka yi a halin yanzu bawan yarda hinasi a da yarda ce muka yi muka ɗauki ƙwallon ƙawa kamar yaƙi ne ake mai ba da bindiga ba saboda shi na a yanzu kaga yara yanzu ta kirka gare su amma mu a lokacin mu da muke ƙwallon in muka ce ma wani imana kaza shi ne za ka yi ga abin da muke so da kai a yanzu suna yanzu ba su ɗauki ƙwallon ba da muhimmanci. haruna maman bako sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar. jenny infantino dai shine ya lashe zaben shugabancin hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa inda zai gaji tsohon shugaba sepp blatter infantino wanda shine babban sakataren hukumar kwallon kafar turai ta uefa ya lashe zaben ne da ƙuri'u 115 inda ya doke babban abokin adawarsa sheikh salman bin ibrahim al-khalifa da tazarar ƙuri'u 27 Yarima Ali bin Al-Hussein ya sami ƙuri'u hudu yayin da ɗaya ɗan takarar Jerome Champagne bai sami ƙuri'a ko ɗaya ba a zagaye na biyu na zaben da aka gudanar a ƙarshen mako a sakatariyar FIFA ɗin da ke birnin Zurich ta ƙasar Switzerland. Infantino mai shekaru 45 da haihuwa lauya ne daga birnin Break da ke yankin Valais na ƙasar Switzerland mai tazarar kasa da mil shida tsakaninsa da garin Sepp Blatter. ya shiga takarar shugabancin fifa din ne bayan tabbatar da cewa shugaban hukumar kwallon turai michel platini ba zai tsaya takarar ba yan takara biyar ne dai a da za su fafata to amma kuma ɗaya daga cikinsu tokyo saxwell ɗan ƙasar afirka ta kudu ya janye tun kafin a soma jefa ƙuri'a infantino dai ya sha alwashin aiwatar da sauye-sauye a hukumar ta fifa da ke fama da cece kuce da kuma zarge-zargen ayyukan cin hanci da rashawa sunana abubakar suleiman ba za mu ce wai ko shi ma zai iya harkar cin hanci wadda mai gida ne su ma sun kai amma dai to za mu dan bashi dai chances shi ma ya dan diba abin da sai mu dan diba abin da amma dai to ni dai Mandega kalan labulan zai je canza shi don shi ma yana karkashin su lokacin da zu Platini suna nan wurin lokacin to Allah dai ya sa to shi ma bai zai halin mai gida ne ba shi ma saboda karancin lokaci kuma da haka zamu ja birki a shirin sai a kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin a madadin wakilan mu Hassan Umaru Tambuwal da Lamido Abubakar daga Najeriya da kuma Haruna Mamman Bako a kasar jamhuriyar Nijar Murtala Faruk Sanyina ne ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka USAID da kamfanin Coca-Cola sun fitar da sanarwar ba da tallafi ga sabon shirin samar da ruwa a Najeriya a ƙarƙashin haɗin gwiwar su na bunƙasa samar da ruwa da ciyar da al'umma gaba wanda aka fi sani da suna WADA. Shirin na kuɗi dala Amurka miliyan biyu zai samarwa da mutane dubu ɗari a jihar Cross River ruwan sha mai tsafta da tsaftataccen muhalli nan da shekarar 2019. Wannan haɗin gwiwa tsakanin hukumar USAID da kamfanin Coca-Cola ya mayar da hankali ne akan bunƙasa samar da ruwan sha mai tsafta a matsayin hanyar taimakawa wajen gina al'umma mai lafiya a Najeriya. Gwamnatin Amurka ta ƙudiri aniya wajen haɗa hannu da ƙawayenta domin tallafawa Najeriya da manyan buƙatunta na cigaba a cewar William Stewa, ƙaramin jakadan Amurka a Legas. Ya ƙara da cewa, Amurka na alfahari da wajen haɗa hannu da kamfanin Coca-Cola domin samar da ruwan sha mai tsafta ga dubban jama'ar Najeriya. A lokacin da ake bikin sanya hannu akan takardar aikin, daraktan ayyukan hukumar USAID a Najeriya Michael T. Harvey ya ce, a yau muna tabbatar da wannan gamayya wadda kamfani mai zaman kanshi ya haɗa hannu da gwamnatin amurka domin taimakawa wani ɓangare da gwamnatin najeriya ta ba fifiko hukumar USET da kamfanin coca-cola sun haɗa kai a najeriya tun shekarar 2007 haɗin gwiwar ya bunƙasa ayyukan samar da ruwan sha da faɗaɗa damar samun ruwan sha mai tsafta da tsaftace muhalli a jihar kano da enugu Shirin WADA zai taimaka wajen ba da kariya da magance cututtukan da ke da nasaba da ruwan sha, kamar su kwalara da typhoid da zawo, ta wajen samar da ruwan sha mai tsafta da ayyukan tsaftace muhalli da kuma ƙarfafa kwamitoci na kula da ruwan sha, muhalli da tsafta a wuraren da ke gudanar da ayyukan. Wannan sabuwar yarjejeniyar za ta samar da damar aiwatar da shirye-shirye na WADA da kuma ba ɓangarorin damar kafa manufofi na cimma burori da suke son cimma a Najeriya. Amurka na mai alfaharin aiki da Najeriya da kuma ƙawayenta na ƙasashe tare da sassa masu zaman kansu domin samarwa da jama'an Najeriya abinda dukkan bil'adama ke bukata wato ruwan sha. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bayyana muku wuraren gwamnatin Amurka na yau. Wanda ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. a yau litinin ɗaruruwan bakin haurai da 'yan gudun hijira sun yi yunkurin kutsa kai ta shingen da aka saka a girka domin kaiwa ga macedonia a wani mataki na nuna fushinsu bisa matakan da aka ɗauka na hana mutane ratsawa ta yankin balkans 'yan sandan macedonia sun yi amfani da barkonon tsoho a daidai lokacin da wani gungun 'yan iraki da siriyawa su uku suka yi amfani da karfin to wajen kutsa kai cikin wani shinge da 'yan sandan girka suka dasa domin kaiwa ga hanyar dogo da ta ratsa tsakanin kasashen biyu wani shirin samar da motar da ke daukan marasa lafiya kyauta da kaddamar a kasar habasha ko kuma ethiopia ya rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da ake samu a kasar masu bincike a jami'ar umiya da ke sweden sun rubuta a wata mujallar kiwon lafiya cewa wannan tsari zai taimaka ainihin a kasashen da ke kudu da hamada idan aka kaddamar da shi babban sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce duk da wasu 'yan tashe-tashen hankula da aka fuskanta shirin tsagaita wutar da aka cimma ya shiga yini na uku a siriya mr ban ya kara da cewa yanzu haka wata runduna ta musamman na sa ido a shirin tsagaita wutar domin kada a samu bazuwar tashin hankali da aka samu a wasu wurare minista harkokin wajen faransa jean marc erault ya kira wani taron gaggawa domin tattaunawa kan yankunan 'yan tawaye da aka ce an kai ma hare-hare a ranar asabar din ta gabata shirin tsagaita wutar ya fara aiki inda aka samu korafe-korafen cewa duk bangarorin da suka amince sun keta dokar shirin na tsagaita wuta su dai bangaren yan adawa sun yi korafin cewa dakarun bashar al sun kai hare-hare a wasu garuruwa da ke hannunsu. su To madalla a gaishe ka masu aro karshen shirin na dare kenan daga nan birnin Washington DC sai kuma can da asubahi za ku ji abokan aikin mu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamun na madadin Mahmud Lalo da ya kayan gabatar da shirin da Julie Leather Gresham wata ta kula da akin gabatar da shirye-shiryen namu da ma injiniya Malam Chan wadda ya rika mata a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.